نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا bayan haka ‘yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau wannan rana ta bakwai ga watan azumin ramadana kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa yau insha Allahu darasinmu zai fara daga aya ta goma sha biyu aya ta goma sha biyu cikin suratul suratul sad alaramma kazzabar qablahum qawmun kafin wannan aya mun ga ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya ta tambayoyi wato ga waɗanda suke yin ja'in ja da manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma duk waɗannan tambayoyi ya ƙara fallasa su ya kuma bayyana rashin dalilinsu bayani na ƙarshe da Allah ta'ala ya mana amlahun mulkun samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab Allah ta'ala ya kalubalance su in suke da mulkin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa to ga fili ga mai doki su hau saman su je daga can su rika sauko da wahayi zuwa wanda suka ga dama tunan sai Allah ta'ala yake ba wa manzon Allah haƙuri yake rarrasarsa domin hankalinsa ya kwanta ba shi aka fara yi ma irin wannan tsewa ba kafin shi annabawa da yawa sun zo Allah ya ce ba wanda ya zo ba a ƙarya shi ba su Allah ya ce kazzabar qablahum qaumun nuhin kafin waɗannan mutanen naka na makka su ƙaryata ka to da can mutanen annabi nuhu sun ƙaryata shi Wa'adun. adawa mutanen annabi hudu sun ƙaryata shi ayoyin alkur'ani wannan tana cewa kazzaban qaumun nuhin al-mursalina wata aya na cewa kazzabar adun al-mursalina sannan Allah subhanahu wata'ala wato yana cewa an mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni amma ko manzo guda ɗaya suka ƙaryata don Allah ya ja hankalinmu zuwa ga abin duk da annabawan nan suka kawo guda ɗaya ne in ka ƙaryata ɗaya to duk ka ƙaryata su don haka sun ƙaryata annabi nuhu shi kadai amma Allah ya ce sun ƙaryata manzanni duka haka nan adawa Allah ya ce sun ƙaryata manzanni duka sai Allah kuma ya ce wa fir'aunu da shi fir'aun shi ma Allah ta'ala ya ce wa kuzziba Musa shi ma shi ma annabi Musa an ƙaryata shi wane ne ya ƙaryata shi al'umma da yawa ta ƙaryata shi amma a nan sai Allah ya ɗauko ɗaya daga su ya faɗa kun ga dangane da annabi nuhu sai aka ce kazzabar qablahum qaumu nuhin wa qaumu adin don an da an yi adafi wa adun wato adawa su ma sun ƙaryata annabin su annabi hudu da aka zo wajen fir'auna ba a ce ƙaumu musa ba sai aka ce wa fir'aunu domin shi fir'aun wato ya yi abin da ya wuce na duk abin da mutanensa suka yi kuma duk wanda yake ƙaryata annabi Musa a lokacin fir'auna to mafiya yawa tsoron fir'auna ne ya sa suka ƙin imani da annabi Musa saboda duk wanda ya imani to ya shiga wahala don haka nan kowa na tsoron shi sannan irin kalmomin da fir'auna ya yi amfani da su wajen ƙaryatawa to ba wani wanda ya yi amfani da irin waɗannan kalmomi daga cikin munanan kalmomin fir'auna wanda Allah ya mana hikayarsu fir'auna yana cewa ana rabbukumul al'ala. ya ce ni in ji fir'auna ni ne ubangijin ubangijinku mafi ɗaukaka bayan wannan fir'auna ya ce ma علمت لكم من ilahin غيري yace ni ban san kuna da wani ilahu ba al-ilahu shine wanda ya cancanci abauta mar wanda in ban da shi ba wanda ya cancanci bauta ya yace ban da ni ban san akwai wani ilahu ba fir'auna bai tsaya nan ba yace wa ma rabbul alamina ala fir'aun ita kalmar ma ba amfani da ita akan mai hankali ba za ka iya cewa ma hazar rajul ba in ya san larabci sai kun yi rigima da shi amma kana iya cewa ma hadhihi shajara ma hadhihi sayyara ma hadha daru ma hadhihi dabba in larabawa suna yin amfani da kalmar ma akan wanda bai da hankali fir'auna sai ya ce wa ma rabbul alamina ya yi amfani da kalmar ma akan rabbul na. fir'auna bai tsaya nan ba ya ce zaruni a katul musa ya ce ku kyale ni in kashe annabi musa in ya so ya ce ya kirawo ubangijin nasa irin waɗannan maganganu da fir'auna ya yi ba wani kafiri da ya irin waɗannan maganganu masu muni shi yasa ba a taɓa mutanen fir'auna mutanen annabi musa ba da aka jero masu karyatawa sai aka ɗauko sunan fir'auna shi kaɗai wa fir'aunu da shi fir'auna shi ma ya karyata annabin da allah ya aika mai shine annabi musa shi fir'aun sai kuma allah ya siffanta shi zul autad fir'auna wanda yake da gwafanni wato gwafanni a nan ana nufin wato manya-manyan gine-gine waɗanda ake kira a harama ɗin nan pyramid suna na manya-manya wato gini ne har yanzu yana ba wa duniya mamaki shi wannan gini in ka je misira a filin da aka ajiye waɗannan gine-gine za ka ga dutse wanda wannan dutse aƙalla sai mutane wato masu yawan gaske sun taru kafin su iya ɗaukansa amma waɗannan irin dutsuna gunguma gunguma ba wai ƙananan ne irin waɗannan ba to su ne bulan da aka yi ginin a ɗauki wannan a ɗora kan wannan a ɗauki wannan a ɗora kan wannan kuma gini wanda in ka gan shi ya fi benaye tsawo in kana son ka kallo ƙarshen ƙila sai hularka ta faɗi saboda nisan ginin kuma ba shi ba guda ɗaya ba shi wannan fir'auna wanda wato ya yi zamani da annabi musa shi ba shi ya yi ginin ba ya zo ya tarar da wannan domin shi shine fir'auna na goma sha ɗaya to fir'aunonin da suka gabace shi kowa ya zo sai ya yi irin wannan gini don in ya mutu nan za a binne shi kawai domin abin nan domin nuna mulki to ginin ba na wasa ba ne har yanzu ana zuwa da kasashen duniya daban-daban kulin dan aje a ga wannan ginin saboda ainihin girmansa da kuma irin yanayin yadda aka yi shi to shi yasa Allah ta'ala ya kira waɗannan abubuwa al'autad wato dan yayi kama da gwafa tsarin da aka yi maginin sai Allah ya kira fir'auna ma'abucin autad waɗannan gine-gine to wannan fir'auna da ya sami wannan matsayi Allah ta'ala bai tsaya kansa ba ya ce wa samudu mm. Allah ta'ala ya ce wa samudu da su samudawa su ma sun ƙaryata annabinsu annabi salihu shi annabi salihu wato wanda ya zauna a hijiru garin da baya da nisa kwarai daga madina akan hanyar ka ta zuwa tabuka to har yanzu garin annabi salihu na nan amma a rubuce tunda Allah ta'ala ya yi musu azaba wani abin da zai baka mamaki a garin annabi salihu za ka je ka tadda manya-manyan dutsuna dutsuna manya-manya amma su za a rarake a mai da su gida kuma a cikin wannan gida a yi ɗakuna ba su gini shi dutsen za a zo a rarake a yi ƙofa ta shiga ciki a yi wannan a yi ɗaki nan a yi ɗaki nan duka ba da bulo ba shi wannan dutsen baƙi ƙirin da shi dutse baƙi to kuma da shi ake wannan ɗakuna kaga guraren zama ga sunan kai ga ganin gurin zaman ka san masu zama a gurin nan ba ƙananan mutane ba ne wato Allah ya musu babban jiki suke zama kuma abin da zai baka mamaki da benai za ka gani cikin garin nan da benai ga sunan sun yi 'ya'ya bula-bula sun fado kuma haramun ne ka ci gudun sahara ne rairayi ne amma da hannun kana tonawa sai ka tono ruwa kuma haramun ne ka sha wannan rijiya da wannan taguwa ke ainihin wato zuwa ta sha ruwa in ta sha yau su su sha gobe har yau rijiyar nan na nan lokacin muna karatu can madina an ɗauke mu an kai mu amma da muka je ƙofar garin aka ce to annabi ya fi magana ya ce la ta dukulu ala ha'ula'il mu'azzabina illa an takunu bakina kar wanda ya shiga garin waɗannan azalimai da ake yi azaba sai wanda zai iya yin kuka duk wanda bai iya kuka kar ya shiga wanda ya san zai iya zubar da hawaye ya shiga sannan in an shiga ba a cin abin da yake ya a garin ba a cin dabinon garin ba a shan ruwan garin annabi ya hana amma saboda jarraba daga ubangiji sai ka ga dabinon su bula bula wallahi kai da gani zai zaki kuma ba dama a ci eh to abin da zai baka sha'awa waɗannan mutane wato ba su fi ƙarfin Allah ya halakar da su ba mu yanzu da ake gaya mana wannan ba wai tarihi kawai ake gaya mana ba dan mu ji kawai kenan mun taba jin an yi wata al'umma sunanta samudawa mutanen annabi salihu adawa mutanen annabi hudu da sauransu shi shikenan labarin nan ya tsaya iya nan a'a ana son a fito mana da hoton ƙarfinsu a nuna mana hatta abin da muke gani a yanzu muke ganin da ba a taɓa yin irin sa ba to sai Allah ya bar wannan gari don ya nuna mana kafin yanzu Allah ya ba wa mutanen da suka gabata basira da kuma ainihin wato ƙwazo domin duk inda aka ce da kai gashi duk gari an yi gidaje kuma ba gini kowane gida dutse ne kuma dutsen nan sai a yi mai hoton zaki ko a yi mai hoton canwa, ko a yi mai hoton wata dabba daban a sassaƙe shin da na'ura suka yi abin nan da gatari suka yi allah masani amma dai sun yi kuma har yau yana nan allah ya bashi domin ya zama aya gare mu mu da muke ganin ba wanda ya iya yin abin da bature yake yi yanzu saboda haka Allah yana da iko a koyaushe Allah ya ɗauko hoton waɗannan mutane ya gaya mana alƙur'ani kuma ya bar wani asar nasu don mu gani mu san Allah nan fa da ya kareraya waɗannan hatta adawa wanda shi da kanshi Allah ya ce lam yukhlaq mithlahum bil bilad ba a taɓa halitta irinsu ba wajen girman jiki da ƙarfi amma ya da yasu ya kawo ƙarshen su ya nuna musu iyakarsu ana gaya mana wannan don kar mu ɗauka su kafiran yanzu da suke ganin suna da na'urori suna da ƙarfi iri daban-daban mu ɗauka inda Allah ya karya kafirai to yanzu na yanzu fa ba su taɓuwa wallahi ba dai wajen Allah ba in kaga Allah ya basu ya basu ne lokacin da ya tsara zai karya su bai yi ba amma yana nan tafe lokacin kuma zai karya su ko ko su bar kafirci to shine Allah ta'ala nan yace wa samudu wa qaum lutin da mutanen annabi lutu masu neman maza Allah ya kiyaye mu waɗanda su ga su Allah ta'ala ya jirkita wato ainihin tunaninsu ba ruwansu da mata mata ba su birge su su dai su ga namiji su afka mai Allah ya kiyashe mu to Allah ta'ala saboda yana son ya nuna darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama kun ga mutanen Madina ɗaya daga cikin manyan laifukan su tawaye mudu mutanen annabi ludu wato neman maza fir'aunu zalunci dukkanin al'ummomin nan in ka duba al'umma kaza an halaka ta saboda kaza al'umma kaza an halaka ta saboda kaza sai kaga duk waɗannan abubuwan ba wanda ba a yi yanzu har ma ana yin su fiye da da don yanzu in ka ɗauki maganar neman maza to su ba su taɓa cewa wane ya auri wane ba ba a taɓa cewa mace ta auri mace ba a wancan lokaci ba a taɓa cewa namiji ya auri namiji ba amma dai suna neman maza tsakaninsu to yanzu talla ake yi hatta kasashen ma da ba su yadda za su ba da dama namiji ya auri namiji ba ko mace ta auri mace wai sai an samu sakunkumin tattalin karya kare tattalin arziki ba a ɓoyewa yanzu ga ƙungiyoyi nan ba su ɓoye sunansu wato ƙungiyoyin manema maza iyazu billah to Allah shi kiyaye mu Allah madaukakin sarki ya ce wa qaumu ludin wa ashabul aika ma'abuta kurmi su ne mutanen annabi shu'aib mutanen madayana su ƙasarsu aika wato akwai kurmi akwai wato ainihin abinan bishiyoyi wannan hada da wannan wannan da wannan Allah ya yi ma yankin su ni'ima amma suna amfani da wannan ni'ima saba ma Allah to bayan Allah ya jero waɗannan sai ya ce ula'ikal ahzabu in kana neman ƙungiyoyi masu ƙarfi ƙarfin mulki ƙarfin wadata ƙarfin jiki to waɗannan su ne ƙungiyoyi masu ƙarfi shin da Allah ta'ala ya faɗa ya ce kanu a shadda minhum quwwa wa asaran fil ardi su waɗancan kafirai sun fi kafiran yanzu ƙarfi a shaddu minin kowa in an ce kowa haka na kira to ta shafi kowane ɓangare na ƙarfi ƙarfin jiki waɗancan sun yi ƙarfin tattalin arziki waɗancan sun yi ƙarfin mulki waɗancan sun fi amma duk wannan ƙarfin bai hana Allah ya kace-kace da su ba to waɗannan ma ka sare kai dai ka ci gaba da riƙe addininka ka ci gaba da bin hanyar da manzon Allah ya ɗora ka waɗancan da suke ma Allah tsiwa sa musu ido ka gani lokacin su na nan tare kuma Allah ya san yadda zai da su Allah ta'ala ya ce in kullun Allah ta'ala ya ce babu wani ɗaya daga cikinsu kullun duk waɗannan da aka ambata tun daga mutanen annabi Nuhu mutanen annabi hudu fir'auna mutanen annabi salihu samudawa da sauransu Allah ta'ala ce gaba ɗayansu kazzabar rusula kowannensu ya ƙaryata manzo fa haƙa iqabi sai uquba ta ta cancanci a kansa sai ya cancanci a mai uquba irin uquba ta irin uqubar Allah subhanahu wataala to wannan yan uwa yana nuna mana me yana nuna mana ana ba wa manzon Allah haƙuri idan ka taho kana wa'azi sai wani ya zage ka kai kana ahlus sunna sai wani ya taho ya ce kai wane ya haƙuri gumi ma an zage shi sai ka ji hankalinka ya wato sai ka to kai kuma kai kuma wane ne in an zagumi in an gaya maka yan uwanka masu wa'azi waɗanda ba wanda ba a zaga ba ba wanda ba a daure ba ba wanda ba a doka ba ba wanda ba a wulaƙanta ba to wannan zai sa ka ji sanyi a ranka abin nan da ake maka na karyatawa ashe ba kai kaɗai an ka fara yi wa sai ka ji kayi hakuri ya Allah ka ba mu juriya kuma ka tsarkake mana niyyar mu Allah ya ce Allah ya ce wa ma yanzuru haula kalmar yanzuru mushtaqun minan nazari bi ma'anar intizar wato su waɗannan kafirai da ake ma wa'azi ba su ji Allah ya ce ba komai suke jira ba illa abin da Allah ta'ala ya faɗa ba komai suke jira ba illa sayhatan wahida sai tsawa guda ɗaya wato duk abin da Allah ta'ala yasa ake gaya musu ba su ji tsawa ɗaya ta ishe su kamar yadda Allah ya halakar da mutanen annabi salihu samudawa da tsawa guda ɗaya kamar yadda Allah ya karere mutanen annabi hudu wanda ya ce bai taɓa halitta irinsu ba Allah ce lam yi kulak misluha fil bilad amma sai ga su Allah ya karere su aka aika musu iska wato rihal aqim wata iska wadda take wato bakarara Allah ya aika musu kuma ta gama da su ga su sun bushe cikin gare kowa na ganin su da durkushe da ana yi wa annabi tsewa jiya jiyan nan yau kuma ga yadda aka zama to Allah ta'ala ya ce waɗannan ma da suke kangara ana gaya musu ba su ji ba abin da suke jira kamar yadda Allah ta'ala ke cewa hal yanzuruna illa an atiyahumul mala'ika Allah iya nan alaramma hal yanzuruna illa an ta'tiya yanzuruna anan ba suna wai gani ba a'a shin akwai abin da suke jira in banda zuwan mala'ikun da za su halaka su tun da dai wa'azi dai an yi an yi ba su ji ba to nan ma Allah ta'ala yana cewa ba abin da waɗannan suke jira illa sai hatan wahidatan sai tsawa guda ma laha min fawaq kuma wannan tsawa da suke jira babu abin da ta rage illa fawak menene fawak fawak suna ne na abin da ke faruwa bainal halbataini wato waɗanda suke da raƙumma idan ya zo ya tatsu nono da safe to zai ba da dama ɗan wannan raƙuma shi ma ya je ya sha San zuwa wani lokaci kuma sai wannan mai raƙuma ya dawo ya sake tatsa to abin da ake cewa fuwak shine lokacin da yake tsakanin wannan tatsa guda biyu tatsa farko da tatsa ƙarshe wani yakan tatsa da safe ya tatsa da yamma waɗansu malaman luga suka ci a alfuwak shine lokacin wato shan nonon ɗan wannan wato abin nan wannan taguwa zai zo ya sha nono to in ya tafi lokaci ya dawo ya sake dawowa ya sha to lokacin da ke tsakanin sha na farko da sha na biyu shine fuwak to babu abin da ya rage illa wannan lokacin Allah ta'ala ya halaka su ma'ana dai Allah yana nuna mana lokacin halakar da waɗannan bayan Allah saura kiris a daidai lokacin da suke wannan tsiwa sai gashi kuma Allah ta'ala ya halakar da su din ba a daɗe ba da yin wannan ainihin wato abubuwa Allah shi she mu Allah ya ce وقالوا ربنا أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب Allah ta'ala ce waƙalu suka ce wai saboda rena maganar Allah saboda su nuna wa duniya maganar lahiran nan da azabar da za a yi a lahira ba su yadda ba suka ce wa ƙalu suka ce rabbana ya ubangijinmu na kitsana mu iya mu kaso da ka tsara za ka yi mana na azaba iya wanda yake namu ne mu azabar da za a yi mana in ji su suka ce a kawo shi ba Allah a kawo shi yanzu Eh, ajillana qiddana gaggauta mana iya qiddana wato nasibana rabanmu qabla yawmil hisabi kafin ranar da zaka yi hisabin mu a fara azaba tun yanzu wal iyaz billah wannan yana nuna me yana nuna dagawa da ƙaryata magana alkiyama su magana alkiyaman nan ba su yadda akwai ta ba ai akwai wani kafiri wanda ake kira annudur bin al-haris ya zo ya samu manzon Allah yana wa'azi ya mai tambayoyi tambayoyi na izgili da ƙarshe sai yake cewa Allahumma in kana haza huwa al min indika fa amdir alaina hijaratan min as a aw itina bi azabin alim duba fa wai wannan alqur'anin ko wannan annabin gaskiya ne daga gare ka suke shi wannan annabi in gaskiya ne kai ka aiko shi shi wannan alkur'ani in da gaske kai ka saukar da shi sai ya ce fa amdir alaina hijaratan minas sama to kai mana ruwan duwar watsi yanzu daga sama aw itina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azabar mai radadin wal iyad billah ku duba taurin kai dan shi bai yadda wato akwai azaban nan ba dan ba bai yarda da lahira ba balle azabar da za a lahira to mu kai mai wa'azi babu ruwanka da irin wannan kun ga nan kasar akwai wanda ya bayyana sai ya dauki alkur'ani ya dora sai ya kuma daukan wani alkur'ani ya dora sai ya ce idan yan izala kan gaskiya suke sai mu kai ne mummunar addu'a sai ya ce Allah ya saukan mai da bala'i iri kaza ga ƙura'anai bisa kai ne sai a gaba abin da ya same shi to wannan sai ya rudi jahili kwanaki na ga malam gero shi ma ya mai da mai martani da irin abin da ya yi shi ma ya ɗauki alƙur'ani ya ɗora bisa kai ne shi kuma ya mai da martani da aka san abin da ya ce to amma shi manzon Allah da yake shi wa'azi yake yi bai irin abinda annadur bin al-harith yayi ba domin in ka taho kana neman wato mai wa'azi ya tabbatar da gaskiya gaskiya abin da yake yi ba nan tsayawa zai yi ba ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa a kawo alkur'ani in ɗora aka ko in dafa cewa abin da na faɗa gaskiya ba ne a'a hujja dai ga ta cikin alkur'ani in ka yadda ka yadda in baka yadda ba maganar a ɗauki alkur'ani a ɗora da ya halatta a yi to da manzon Allah ya yi don ga shiga ga nudur bin al-haris annudur bin al-haris yace in kana haza huwa al min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama waiti na bi azabin alim sai aka ga ba a yi ruwan duwar watsi daga sama ba ba a kawo azaba mai raɗaɗi ba wannan bai tada hankalin manzon Allah ba saboda haka shi zai ci gaba da bin layin da Allah ya ɗora shi ba sai ka matsu ba cewa wato ka yi yanda ya yi saboda ainihin mutane jahilai kan su ga cewa ainihin abin da ya faɗa ɗin ko gaskiya ne ai an faɗi wannan ga manzon Allah amma wa yayi nasara karshe manzon Allah ne yayi nasara an gane so duk abin da zamu yi mu da ainihin wato Allah ya taimake mu muke bin sunnar manzon Allah to mun hujjan mu mafi karfi qala Allah qala rasulullah qala Allah qala rasulullah iya nan wanda iya da yadda wanda bai yadda ba ma ala rasuli illa albalag ba dole bane ga abu ɗalib hannun manzon Allah rungume Allah yake ce masa innaka la tahdi man ahbabta ba ka iya shirye da wanda kake so so da yadda za ka ce bari in yi yanda wannan yayi yi don in sa ko don kar in bari a'a ɗaya ka gaya mai qala Allahu qala rasulillah in ya fa in ya karɓa Allah ya saka mai in bai karba ba kai ka gama aikin ka Allah shiga nan da mu baki ɗaya suka ce rabbana ajillana qitana qabla yawm al-hisab sai Allah ya ce da manzon Allah me na'am hmm. sai Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa manzon Allah yace ya rasulullah isbir ka yi hakuri ka yi haƙuri alama ya ƙuluna a kan irin waɗannan maganganu da suke faɗa yi haƙuri ka yi haƙuri menene maganganu da suke faɗa wani guri sai an kira shi kiran da duk wanda ya ji ya san da shi ake a ce masa ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikr innaka sai manzon Allah gashi ko yana tsaye ko yana tafiya sai ce ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikr ya kai wannan da an ka saukan mai alqur'ani innaka lamajnun manzon Allah aka gaya ma wannan kuma ya hakuri kuma taba manzon Allah wallahi gara ka taɓa transforma daidai inda waya ta yi ta buɗe amma Allah ya kyale dan ya koyar da mu hakuri ake in ana da'awa komai darajarka duk yadda kake ganin kana rungume da gaskiya kai da an gaya ma manzon Allah ka san ya gaskiya ka tsito ce to kai asuwa in ana magana manzon Allah to an gaya mai wannan magana an ce mai boka kuma shi ne ya zo da haramcin bokanci duniya an ce mai matsafi kuma shi ya hana tsafi shi ya ce ma matsafa kafirai ne amma an ce mai matsafi shi ya fi kowa hankali an ce mai mahaukaci ya haƙura to kaga duk wannan yana nuna maka mai yana ya nuna maka ka yi abin da ya yi Allah ya ce da manzon Allah basu bir alama ya kuluna ka yi haƙuri akan abin da suke faɗa sannan wan kur'ab da na dawud ka yi ringa tuna bawanmu dawud zal'aidi al'aidi ai alƙuwa Allah ya ba wa annabi dawuda ƙarfin ibada ƙarfin juriya wajen ibadar ubangiji Allah ya ce zal'aidi min ada ya idu aidan ai ƙauya wato ya zama mai ƙarfi to Allah ya ba wa annabi dauda wannan to ka ringa tuna shi innahu shi annabi dauda awwabun mai yawan komawa ne zuwa ga Allah mai yawan komawa zuwa ga neman abin da Allah zai yarda da shi ne to ka ringa yawan tuna shi to me ya karshen labarin annabi dauda إنا سخرنا الجبال بالعشي والبكاء إنا سخرنا الجبال بالعشي نعم الله تعالى يتي ce shi wato annabi dauda inna mu in ji Allah sakharnar jibala ma'ahu mun wato hore masa duwar watsi duwar watsi irin waɗannan da kake gani manya-manya to mun hore ma annabi dawo da su yusabbihina bil ashi wal ishraq suna yin tasbihi tare da annabi Dawuda yana faɗa suna maimaita suna ainihin wato maimaita abin da yake faɗa tare da duwatsu Allah ya hore mashi ba su kaɗai ba wa tsaira mahashura hmm. Allah ta'ala ce da kuma tsuntsaye a daidai lokacin da suke mahashura ai majmu'a sai a tara mai tsuntsaye guri guda ga sunan su rika yin zikiri tare yana faɗa suna maimaita abin da yake faɗa kullun lahu awwab da shi annabi dauda da su dutsunan nan da waɗannan tsuntsaye gaba ɗayansu masu komawa zuwa ga Allah ne suna mai da al'amuransu zuwa ga Allah kuma suna yin duk abin da zai jawo musu yadda Allah dutse abin da yake kenan tsuntsaye aikin su kenan shi annabi dauda aikin shi kenan to ainihin wannan ma'ana dai kun ga duk inda Allah ta'ala zai ce da manzon Allah ya haƙuri to sai ya bashi assignment sai ya bashi assignment fasbir alama ya kuluna sai ce wa sabbihi bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurub fasbir alama ya kuluna wa sabbihi bi hamdi rabbika wa idbaras qabla qabla tulu'i shamsi wa idbaras nujum duk inda Allah zai ce da manzon Allah ya haƙuri to sai an ce to bayan in kai haƙurin ba wai haƙuri kenan ka zauna bakin ciki ya ta kashe ka ba a'a in an ma wani abu ya ɓata ma rai ko ma kai ta ambaton Allah cikin ranka ko ma kai ta tuna Allah ko ma kai ta ƙiyamun laili amma ka fita waje abin bakin ciki ya yi ma yawa ka dawo maimakon ka ɗauki alkur'ani ka karanta maimakon ka yi ambaton Allah sai ka zauna nan ka kasa bacci ka kasa cin abinci kuma ƙin bacci ƙin cin abinci bai warware matsala sai dai ya ƙara ta sai ka je ka kamu da wani ciwo kuma amma shi manzon Allah duk inda ka duba alƙur'ani ka dauko qur'ani ka ka duba inda duk Allah ya ce da manzon Allah ya haƙuri to sai ya bashi aikin yi kuma sai ya bashi abin da zai rika yi a lokacin da yake wannan hakuri to wannan shine hakurin mai amfani kuma shine wato zaka ci ribar wannan bacin rai da ya same ka tunan Allah ta'ala ya ce isbir alama ya kuluna sai ya ce wadkur abdana kun ga ya bashi assignment wadkur abdana dawo da zal'aid innahu awwab mai yawan komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na'am Allah ramma wadkur abdana dawo da zal'aid innahu awwab inna sakhara al-jibala ma'ud to wato ayar da mala ya karanta mana ta ɗazu da Allah ta'ala ke cewa inna sakharar jibala ma'ahu yusabbina bil ashi wal ishrak cewa duwar watsi suna yin tasbihi tare da annabi dauda suna yi da safe kuma suna yi da ainihin al shine lokacin al ishrak shine daga lokacin da rana ta yi zawali har zuwa rana lokacin da rana za ta faɗi shi ne lokacin ishiraki akwai bambanci tsakanin lokacin shiruk da kuma lokacin ishirak shiruk lokacin da rana ke hudowa da safe ishirak lokacin da rana ta yi zawali har zuwa lokacin da za ta faɗi to wato shi ne lokacin ainihin wato abin nan lokacin abin nan abin nan lokacin yin yin tasbihi al'ashiyu shine daga zawali zuwa lokacin faduwar rana al'ishiraku wato lokacin da rana ta faifaye haskanta ya fito fili kamar lokacin walha to waɗannan lokacin guda biyu aka ce dutsuna na yin tasbihi tare da annabi dauda malamai suka ce wannan ya gwada wannan tasbihin da duwar watsi ke yi ba tasbihi ba ne bilisanil hali a'a tasbihi ne bilisanil makali magana suke yi domin inda tasbihi ne bilisanil hali babu yadda za a ce suna yi tare da annabi dauda kuma babu yadda za a ce suna yi da safe da yamma domin tasbihi bi lisanil hali ai ana yin sa a kowane lokaci shi yasa Allah ta'ala yake faɗa cewa wato tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa bihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wal ardu wa in min shay'in kun ga as-samawati sab'u waɗannan sammai guda bakwai kowace tana tasbihi da godiyar ubangiji wal ardu wannan ƙasar da muke takawa tana yin tasbihi da godiyar ubangiji kai ba masu ba wa in min shay'in ai wa ma min shay'in babu wani abu ko da wannan bishiyar ce ko wannan sifikar da ka gani tunda ita ma halittar Allah ce ko ba halittar Allah ba ce wannan kwamfutar da ka gani halittar Allah ce wannan teburin halittar Allah ne komai halittar Allah ne khaliqu kulli shay jirgin sama halittar Allah ce jirgin ƙasa halittar Allah ne mota halittar Allah ce wani ya ce to yaya aka yi kuma Allah ya halicci mota da jirgin sama wannan ba riga ba ce wa ya halice audugar da aka yi wannan rigar to wannan shi tela da ya ɗinka riga ko wanda ya saƙa yadi shi ya halice audugar to abin da ya yi da shi wanda ya mota da wanda ya jirgin sama da wanda ya jirgin ƙasa da wanda ya wannan kwamfuta da sauransu ba su da bambanci da mace wadda ka je ka kawo magarin masara ka kawo kuka ka kawo magi da ɗan nama da mai da gishiri sai ta maka tuwo da ta yi tuwo shi kenan ita ta halarci tuwo wannan kayayyakin da ta hada ta yi tuwo da su Halittar waye halitta Allah ne to shi mai jirgin sama ya ɗauko ƙarfe shi ya halicce shi alminiyon ɗin shi ya halicce shi roba shi ya halice ta gaya min abu ɗaya daga cikin abin da aka yi jirgin sama wanda wanda ya ƙera jirgin sama ya halitta a ina ya ɗauko a cikin halittar Allah ya ɗauko ƙarfen da Allah ya halitta ya ɗauko alminiyon da Allah ya halitta ya ɗauko roba roban nan ba wani abu ne bishiya ce kamar wanda kaga wannan ake shuka ta ruwan da take fitowa da shi shine roba shine yake zama roba to kuma halittar Allah ne shi kansa da kwakwalwar da ya amfani da ita halittarwa halittar Allah ne saboda haka nan da Allah ta'ala a cikin suratul nahli ya zana mana ga wal khaila wal bighala wal litarkabuha wa zina sai ya ce mai kuma sai kuma ya ce zan kuma halicci abubuwan hawa wanda yanzu ba a san su ba a lokacin sahabbai an san jirgin sama an san mota an san keke duk waɗannan ba a san su ba so Allah bayan ya jera sunayen abubuwan hawa waɗanda aka sani a wannan lokaci sai ya ce wa ya khaluqu ma la ta'lamuna nan gaba kuma Allah zai halarci waɗansu abubuwan hawa wanda yanzu ba a san su ba ya cika alkawari ko bai cika ba ya cika ya halatta Allah ya sa mu dace to nan Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana yin tasbihi da godiyar ubangiji walakin sai dai ku mutane la tafqahuna tasbihahu ba kwa fahimtar irin tasbihinsu kuma ba wai tasbihin dutse ne da tsuntsaye ka sani ba hatta yan uwanka mutane akwai wanda in yazo yema ina magana gabanka wallahi sai dai ka zura mai ido yanzu dan tana ya tawaye nan don Allah me ya ce eh ga san me ya ce ba MC me ya ce kaga dan uwanka ne dan adam yayi magana da wani yare amma kai baka san me ka gani ni Allah ya taimake ni kaga in dan cana ya magana ina ji kuma in ya mure in ya magana ina ji amma ban ganewa oh eh ko kai ma eh wallahi duk inda sun yi inda sun yi gabana wallahi ina ji eh ban dai san me suka ce bane kurin eh an gane ko to Allah ta'ala ya gwada mana wannan tasbihi da suke yi suna yi ne bilisanil maqal magana suke da baki irin nasu annabi annabi Sulaiman ba alkur'ani ya gaya mana ya yi magana da tururuwa ba ya yi magana da tsuntsu to kai yi magana da tururuwa mu gani kai Allah bai hore maka ba tururuwa na magana annabi Sulaimanu yana ji qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum wahum la yash'urun wannan maganar tururuwa ce ta yi kuma annabi Sulaimanu sai ya ji abin da ta faɗa kuma ya sa aka kauce wa gidanta don ka a tattaka ta amma kaga sauran runduna da suke tare da shi ba su ji ba sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa shaddadna mulkahu wa shaddadna Allah ya ƙara ba da labarin annabi dauda ya ce shi annabi dauda shadadina mulkahu ma'ana mun ƙarfafi mulkinsa mun ba shi yawan rindinoni mun ba shi ƙasa mai faɗi mun ba shi ainihin ƙarfi ba mu tsaya nan ba wa ataina wul hikimata kuma muka ba shi annabta ga mulki ga annabta eh kuma mun ba shi yalwar ilimi ga aiki na ayyuka na kwarai ga tauhidi ga bin Allah sau da kafa ba wannan kawai ba wa faslal khitab kuma mun ba wa annabi dauda harshe mai magana da kowa sai ya fahimta ka san akwai wanda Allah zai ba wa ilimi da yawa amma kafin ya fahimtar da kai abin da yake so ka fahimta sai an sha wuya Allah bai bashi basirar isar da sako ba to shi annabi dauda sai Allah ya bashi fasahar lisan ya bashi balaga ya bashi iya bayani ai atainahu al-kalam al-baligh al-fasil wato bainal haqqi wal batili magana wanda zaka yi maka warawara gwari gwari yadda zaka kowa zai gane Allah ya hore ma annabi Dauda wannan to bayan wannan ba. wa wafaqna wato muka datar da shi da yin hukunci kuma tsakanin mutane da ainihin wato adalci Allah ya ci gaba da cewa na'am to yanzu Allah ta'ala zai ba mu labarin annabi dauda tunda Allah ta'ala yanzu ya tambayi manzon Allah hal ataka naba'ul khasmi shin labarin masu rigima shi alkhasmu kalmar alkhasmu kalma ce guda ɗaya idan mutum ɗaya ne mai rigima sai a ce masa alkhasmu in mutum biyu ne ma kace alkhasmu yayi in mace ce ma kace alkhasmu yayi wato shi ana amfani da shi domin bayyana jam'i da tasniya da muzakkar da mu'annas to labarin masu rigima waɗanda suka zo wajen annabi dauda ka samu wannan labari idan tasawwarul mihraba tasawwar kun san akwai abin da ake cewa sur kaman katanga wanda ta kewaye gida kaman ganuwa wanda ta kewaye gari ana ce mata suru to katanga gidan annabi dauda sai waɗansu mutane da ke rigima suna da wata matsala tsakaninsu maimakon su biyo ta ƙofa su ƙwanƙwasa a buɗe musu shigo sai suka hauro ta katanga suka falo inda yake ibada shi kuma sun zo a lalaba a warware musu matsala to wannan yadda suka yi din nan kamar yadda Allah ta'ala zai faɗa mana a aya ta gaba sai wato annabi daura ya ɗan tsorata haka to kai ko kai kaga kawai mutum ya faɗo ma ga ƙofa ya biyo ta kan katanga ya shigo sannan bai zo maka lokacin da ka ware don karɓar baƙi ba ya zo maka lokacin da kake shagarce da wani aiki annabi dauda yana cikin hidimarsa ta ibada sun faɗo mai ta katanga to me ya faru alaran masu da suka shigo Allah ta'ala ya ce izdakhalu ala dauda ka ambaci ko za mu baka labarin daidai lokacin da suka shigo wajen annabi dauda ta irin waccan hanya haurowa ta katanga to da suka zo ta irin wannan hanya fafazi aminu sai annabi dauda ya dan tsorata daga gare su sai ya ɗauka ko 'yan fashi ne ko barayi ne sai ainihin wato tunaninsa dai ya ɗan firgita da su ƙalu da suka alamar da ya dan damu yanayinsa ya canja ƙalu sai suka ce lata karka ji tsoron komai mu ba barayi ne khasmani mu dai masu rigima da juna ne rigima ce ta afku tsakaninmu ba ga ba ala na ɗayan mu ne ya zalunci ɗaya to muka zo ka warware mana wannan matsala kasmani baga ba'duna ala ba'din fa hakum bainana bil haqqi kaga wannan kalmar ba ta yi ba kai mana hukunci amma fa da gaskiya to kai da baka yadda za a yi ma hukunci da gaskiya me kawo ka wala tushdid kar baka wuce gona da iri duba kai da ka zo neman hukunci sai kuma kana wa'azi kuma wa'azin ma a zahiri sai a ga ba kai ladabi a ciki ba na farko dai ka shigo ba hanyar da ya kamata a shigo ba ka zo ba lokacin da ya kamata a zo ba kuma kana maganar da bai kamata a gaya wa mutum kamar annabi dauda ita ba ya lokacin da manzon Allah ya rabu wani ya buɗe baki ya ce ya manzon Allah ka yi adalci mai annabi ya ce mai ya ce idan ni ban yi adalci ba Allah bai adalci ba to wa ya rage wanda zai adalci ni zan yi rabo ka ce min in yi adalci bayan ku abin da zan raba Allah ne ya ce in raba shi yadda ka gana raba to ni da Allah waye zai zalunce ka to wannan ya taho ya ce mun zo muna da rigima muna son kai mana hukunci amma hukunci da gaskiya kuma wala tushidid kar ka wuce gona da iri la ta tajawaz al-hadda ma'ana kaka tsallake gaskiya wa hadina ila sawa'i sirat ka shiryar da mu wato ainihin tafarki madaidaici to me kisar to to abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina to alhamdulillah